Kalangu, studio Kalangu. sacha yanayin Kalangu, studio Kalangu. karpe yanayin biyar da minti talatin ga kanun labarin. Madatsar tare ruwa ta anguwar Lamorde cikin shiya ta biyar a nan Yamme a jiya da sahe ta rumza mahukuntan birnin Yamme sun dau alkawarin kulawa da wa'anda lamarin ya rutsa da su. A yau da sahe a nan Yamme aka buɗa taron shugabannin kasashen kungiyar sai da yawo ECOWAS aji na hamsin da bakwai, mahalartan sun ƙara tambayar sojojin da suka juyin mulki a Mali da su koma sansaninsu. su. A cikin rahoton musamman na yau Litinin za mu ga abin da doka ta tanada a kan laihin da wanda ya balaga ya aiwata ta hanyar yanar gizo ga bukatar yin lalata da ƙananan yara. Masauraro kamu da yau Litinin bakwai ga watan Satumba 2020. Gungu man Dantani ke ɗauke da ragamar shirin sai ku bi mu ku sha labarun dalla-dalla. Zaman taron lokaci zuwa lokaci na shugabannin kasashe da na gwamnati sai da yawo ECOWAS aji na hamsin da bakwai. Yau da sahi ne aka buɗa wannan taron a cibiyar ƙasa da ƙasa ta Mamat Gandi ta nan Yame. A cikin jawabinsa na buɗe taron shugaban rikon jagorancin ƙungiyar sai da yawo ECOWAS Isu Muhammadu ya tambayi soja wanda suka yi mulki a ƙasar Mali da su koma sansaninsu na soja. Ga fasarar jawabin nasa ta bakin Kemu Amadu. Mun ɗauki matakai na dakatarwa kuma mun ce ma sojoji da su koma cikin sansaninsu. Soji ya kamata ya natsu ga aikin da ya saba na yaƙi da 'yan ta'adda da masu kawo ta tarzoma tsaye a cikin al'umma. Haka kuma mun ce su kafa gwamnatin wucin gadi mai adadin watanni goma sha biyu kuma farar hula ne za su jagorance ta. Ƙasar Mali ta wahala tana buƙatar lumfasa fannin tsaro da ci gaban al'umma. Don haka duk wasu abubuwa da suka shafi siyasa kamata yi su taimaki ƙasan mali yanzu muna cikin tsari da muka ɗauka don al'ummomin yankinmu akan mu yi tafiya guda abokan hudarmu jama'ar ƙasar mali su ma suna sa ran ba za su yi ƙasa a gwiwa ba Ku rike da cewar da yarda Allah za mu komo a kan kammalawar wannan taron sai da yawo aji na 57 a cikin shirinmu na gobe. Sojawan da suka yi gamin kai ga juyin mulki na ranar 18 ga watan Ogista a ƙasar Mali ɗauke da madafan iko har yanzu dai ba su samu girka gwamnatin rikon ƙwarya ba da kuma ƙayyade wa'adin rikon ƙwaryar a ganin Ali Tunkara wani mai nazari kuma malamin fannin binciken kimiyya na jami'ar Bamako ya ma Tarnan fudai Ahmed nazarin yadda yake ganin lamarin ta wayar talho ga fasarar kalamun nasa. Yan kasar Mali na jiran nan da sati na sama su shi kowa ne sabon shugaban kasa da sabon firaminista na gwamnati shine yau 'yan kasar ta Mali ke jira. Har yanzu ana ci gaba da tattaunawa sojoji da wakilan al'ummar kasar kuma da kungiyar yawo musamman akan adadin lokacin da gwamnatin wucin gadi ya kamata ta ɗauka da batun da ya shafi 'yan tawaye na azawa sema. Sema sun ce sojoji sun ɗauka masu alkawari alƙawarin za su zuwa kidal su tattauna da su kafin su fara tattaunawa da al'ummar ƙasar kuma sojoji ba su je kidal ba wannan 'yan tawayen na sema ba su yarda da shi ba inda aka fara samun matsaloli tsakanin sojoji da 'yan tawayen na sema A nan yame a ranar Lahadi, madatsar tare ruwa ta kogin Isa ta rumje Wannan madatsar ruwan har zuwa rumzewarta ita ce ke kare mazamna anguwar Lamorde da malalar tumbasar ruwan kogin Isa. Shugaban jagorancin musamman na da'irar birnin Yame ya isa a wurin don gani da idansa. Farid Buraima ya naɗo muna jawabin da Muktar Mamudu ya yi. Al'amarin wannan damanar bana ba mu taɓa ganin irinsa ba a tarihin jihar Yamai. Abin da ke faruwa yau wannan madatsar ruwa ta lamar da mun yi aiki tsakaninmu da al'ummar gari mun ƙara shi duk da haka mun ga abin da ya faru. Ba wani abu za mu iya yi ba kafin wannan al'amarin. Yau abu mafi mahimmanci shine mu samo ma al'ummar nan matsugunan zama a samar musu da abinci kafin a kai su wani sabon sansani. Duk dangance da wannan ambaliyar ruwa da ke ci gaba da haddasa ɓanna tun somawar damana, mazamna bakin gabar kogin isa a cikin shiya ta biyar na birnin yame sun shawarta hanyoyin mafita domin rigakahi ga tumbasar malalar ruwan a yau da sahe ne, Rukayatu abdulrahman ta firanta da su ga shawarin da suka bayar. Duka shekara idan ruwa suka yi kamari suna yi wa jama'a banna. Yanzu ko gotar za su yi mai kyau da zai sa ruwa su rika hucewa idan ba wannan mataki aka ɗauka ba. Duka shekara sai ruwa sun ɓata wa jama'a rayuwa saboda ruwan hanyar su ce. a yashi kogin isa a hudda hanyoyin ruwa a gina gotoci ko da ambaliyar ta zo za ta zo da sauki an ba su iya yashe kogin su ba masu gini damar su kwashe kasar wannan zai sa a samu sauki Ni abin da ni gani a yashe Isa tunda in an yashe Isa ruwa ba su zauwa nan ga. Ai lokacin da Isa take da zurhi ruwa ba sa isowa nan ga. Yanzu da yashi ya cika ta da ruwa sun zo wuciya ne suka su shigo. dai kan batun ambaliyar mazamna garuruwan da ke kan tsibirin isa na karamar hukumar da'irar tilaberi na lissahin hawa-hawan ruwan isar ta niger a cewar dr saidu hanga dumbo mashawarci a majalisar da'irar birnin tilaberi ko da hawa-hawan ruwan a ranar yau na kan aunin daidaito An samu ɓanna da dama cikin gonakai da cikin hilayen noman shinkafa na hukumar da'irar. Ga fasar bayanin da Dr. Saidu Hanga Dumbo yawa Muktar Hamadu ta wayar talho. Inda aka samu sa'a ruwan da suka hawa sun sauka. Hankalin jama'a ya tashi balle ruwan da ke zuwa daga ayyaru ko Mali. Amma har zuwa jiya ruwan dai ba su batse ba. Jama'a suna zaman jiran ko ta kwana biyo bayan ruwan da aka yi kamar da bakin kwarya a daddare. Amma dai a cikin ikon Allah yanayin ya daidaita a ɓangaren gonakin noman shinkafa duk ruwa su mamaye su kuma gonakin noma a bangaren tula ne ruwa suka mamaye su a cikin unguwarmu ta tula ambaliyar ruwa ta shafi jama'a an kai su a cikin makarantar boko ta unguwa a wani fannin kuma Harabar ministan ilimi mai zurfi da binciken kimiyya da ƙyarƙyarowa ya da ranar komawa ɗaukar darussa yau litinin bakwai ga watan Satumba 2020. a cewar babban sakataren haɗakar ƙungiyar ɗaliban jami'ar tawa akwai ƙalubalai da dama da basa barin a yi wannan komawa ɗaukar darussan gadai kalamun da isu muhammadu balle yama musafa baƙin bature. akwai abubuwan da ke da yawa wanda ke kalubalanta wanga dawowar za a yi kun ga har yanzu dai mu idda ɗauko abokanmu ba wanda ke sauran garuruwa akwai matsaloli na yanayin ruwa da muke fuskanta na a cikin universitin nan in kun diba ko ina ruwa ne babu wurin da mutane za su ketara su shiga cikin sal in duka wanga abubuwa ne wanda ke eka cikas ga reprise in na shi wanga bakwai in wanda idan dai su mahukumta wanga matsalolin ba su gyara su ba ba za mu yarda ba a ce mu sun dawo cikin lalai yanayi ko makaratu bisa ga abin da ya shahi tsabta in kun dibi wuraren da ke da kwai ruwa ana iya ɗauka rashin layuka da yawa cizon saboda da sauransu duka wa'in ga abubuwa ne wanda ya kamata a ce su magabata sun ɗauke su da hannu biyu sun gyara su kahin wannan bakwai in ta zo. Bari mu leka yankin Abzin. Rashin kwanciyar hankali a yankin kawar cikin jihar Agades batun da aka tattauna kansa kenan a wata haɗuwa da ta haɗa shugaban gundumar Shabda Kanto da kuma 'yan farar hula da jami'an tsaro na gundumar Bilma a makon da ya shuɗe. wakilin mu Musa Mamman ya tuntubi ɗan farar hulan nan Mamman Lawal Tahir ta wayar talfo inda ya ba shi bayani kamar haka. Departamentin Bilma yau ya kai kaman wata guda kaman arewacin Jirku gawo da Madama gumsumcin Bilma ana fidda motoci. Muka ce jama'in tsaro na Departamentin Bilma. Gendarmerie a mai da shi peloton a kawo kaman gendarma gari su kama ma gendarmomin da suke nan. A kara motoci a kawo bindigogi da kyau. Garda da ma a aka nan ne muka ce musu. Eh shojiyan ya kamata su tashi su saye su yi cikin A kawo motoci a basu makamai kuma su yi patri da kyau mutane su samu lahiya. Societe civil, mafari da saraki duka duka mun ka tattaru da gaban preze mun ka ce wannan saron nan wanda ya kasa hannu da kyau gwamnati ne kuma mu ma akwai wani efe ya zo a yi denose in an gani wani abu a gama masu tsaro mu kama musu. To yanzu kuma bari mu ɗan waiwaya wajen nishaɗi. Miriam Abdu Sale ita ce za ta wakilci jihar Yamme a gasar sarauniyar kyau ta ƙasar Nijar shekara 2020. da zai gudana cikin watan Nuwamba mai zuwa ranar Juma'a da ta shuɗe ne aka zaɓe ta a cikin 'yan takara 92 da suka jera. miriam Abdu Sale, 'yar shekara 23 ce mai diplomar sadarwa da lamuran yanar gizo. Michel Deji ya mata tambaya a kai ga fasar bayanin nata ta bakin Hawa Usman. Je ma région Zan yi kokari sosai wajen wakiltar jihata. Ina matukar son jihata. Na shirya sosai. Na koyi yadda ake tahiya, yadda ake jan lumashi dariya da kuma kalamai. kuma kan kasuwancin mata wanda ke da mahimmanci kwarai da gaske a cikin ci gaban kasa ta Nijar. Na yi tunani sosai kan mata 'yan kasuwa da ke kokarin kawo ma kasashen sauyi da kuma taimaka ma al'ummar tasu a bangaren tattalin arziki da al'adu da zamantakewa. Abu ne da ya kamata a bashi karhi saboda a ƙasar Nijar mata da dama ana mantawa da su a cikin wannan fannin. Ba shi ne karo na farko na taɓa zama sarauniyar kyau. Na sha zama sau da yawa a makaranta kai har ma a ƙasashen waje. kai isa al'amarin covid-19 ya dame ni duk na rikice na daburce kar in muka karya tsoron kowa nake tun tashi na na safen nan bisa kafofin yanar gizo sai karanta jaridu nake kan wannan cutar daidai ne a ji tsoro tun farkon wannan annoba na sha gaya miki cewa ki hankali da duk abin da kike karantawa a shafukan sada zumunta labarun jita-jita ne mafi yawa to yaya zan yi isa domin nima in samu labarai Ki nemi labari kan shafukan hukumar lafiya ta duniya OMS da kuma kafafen samun labarai na hukumomin lafiya na Nijar. Idan kika gane yadda lamarin yake, kina iya rage jin tsoro. Wannan karon zan bi shawararka. Na ga alamar akwai labarun ƙarya da ma marasa tushe da dama. Ya kamata mu yaƙe wannan al'amarin. Sabilin tsoron da nake ma duk na gaji. Abu na ƙarshe ki tuna da dukkan abubuwa na kirki da kika haɗu da su a wuni sannan ki ɗauki rayuwa da sauƙi ki yi iya ƙoƙarin ki wajen wayar da kan jama'a a game da mutunta matakan rigakafi ki tunatarwa jama'a cewa wannan cuta tana nan har kullum kuma matakan kawo sauki da gwamnati ta ɗauka baya nufin yin sako-sako da ɗabi'un rigakafi. wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Da fatan za a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus yanzu kuma ga rahoton na musamman. Bisa ga abin da doka ta bayyana bisa ga yin laihi ta hanyar yanar gizo duk balagaggen mutum da ya yi nemi lalata da ƙananan yara ƙasa ga shekara goma sha biyar namiji ko kuma mace ta hanyar yanar gizo doka za ta hukunta shi domin samun bayani balkisa hamidu ta firanta da juju goje maimuna gazibo gazibin firanta su. Akwai balagaggu da suke neman lalata ga ƙananan yara. Me ake nufi da neman lalata ga kananan yara kuma wane hukunci ne yin haka ya yi tanadi? Lahin da ake yi ta hanyar yanar gizo lahi ne wanda daftarin doka mai lamba 20 na kundin doka na shekara ta 2019 33 na uku watan Julai na wannan shekarar ya yi hukunci a kai. Lokacin da balagaggen mutum ya nemi yin lalata da matashi mace ko namiji mai ƙasa da shekaru 15 ta hanyar yanar gizo. waɗanne kafafen sadarwa na zamani ne abin ya fi shafa. A takaice hanyoyin da aka yi amfani da su su ne Messenger, Facebook, WhatsApp da sauransu. Idan kuka yi unhwani da wannan hanyoyin don ku jawo hankalin yara maza ko mata masu ƙasa da shekaru goma sha biyar to za ku fuskanci hukuncin dokar nan ta yin laifi ta hanyar yanar gizo. Waɗanne hukunci ne yake hawa kan mutum idan aka shigar da ƙararsa? Hukuncin kan wanda ya nemi yin lalata da matashi mai ƙasa da shekaru goma sha sha biyar zaman kaso na shekara daya zuwa uku da biyan diya jika ɗari biyar zuwa miliyan ɗaya na sifa Waɗanne abubuwa ne suke ƙara hayaka wannan laifi? Idan yarjejeniyar ta kai ku har ga gama jiki da matashin hukuncin zai ninka. Idan za ku yi soyayya da matashi kan messenger kan whatsapp to kuna cikin hatsari domin hukuncin zaman kaso na shekaru uku da biyan diya daga jika ɗari biyar zuwa miliyan guda na bibiyar ku. Idan kuka yi magama da matashin kuma aka ritsa ku ko yaya ta kasance ba ku ku da bakuta za ku yi zaman kaso na shekaru shida tare da biyan diya ta miliyan biyu na sefa dokar nan da ta shahi laifi kan yanar gizo ba ta hani ga matasa yin amfani da yanar gizo ba amma tana hukunta manyan da ba su rike girman su ba suke kokarin bata matasan babu wata ayar doka da ta yi hani ga matasa yin amfani da whatsapp ko kuma facebook da messenger amma ku shashasha da ba ku san darajar matasan ba kuke kokarin lalata musu rayuwa ta wannan hanyar to za ku fuskanci hukunci mai tsanani vous allez être poursuivi.